ṣètàn yẹn kù jẹ́ àgbà ṣètàn yẹn adùn ìdàdébù òjà fẹ́ẹ̀ gan asùtà tí àdí ní ẹ̀yẹ̀ òwúrí òkú asùtà tí àdí ní ẹ̀nà sọ̀rọ̀ àníyọ̀ ẹgbẹ́ kí ìwò ní òwúrí láwọn gbé ká ngálẹ̀ ẹ̀dùn fún bá àdúrà lọ tó ìjà ọ̀sọ̀ bùn jẹ́ yóò tó láwọn lẹ́dí náà mọ̀ níbi kọ́ lè ti ga ne milatin da kun da kwashi kaga da kun da kwashi addini rama la alibi sallallahu alaihi ga ma min mauludin adagin dongole mana illa yulabu halal illa fatin ummata ti fitra ya musulunci fa abawawu yuhawidanihi babubiyan nuhi ga luje yahudi aw yunasrani ko laje nasara aw ko laje majusi ya mun ci la'ati min bai da aidihim ko na biya iburu wa min khalfihim na biya zuno wa an aimanihim na biya gwalo wa an shama'ilin na biya gwato la ta ji a tsarin shafin duk min ba a jirgoce ta kuma wace ta yi da ya gbogbo ndako ndako yi kaga haɗe ti ba uku wani wajen zanu ciya nga mala dokunungu anna dokunungu anna bani so ti tutungenu adega ya wuya zaji illa kala mutrafuwa da kun da ko shi zanci kun ci ko yara inna wajanna ba ana ala ummati mutum da kun da ko shi da kiya di minujo wa inna ala tari mukadun aga yi maka to kimo wole gaskiya cinare amma kina zama cikin gaskiya da kun da ko shi da ko da ko da mu ci da to ci ga da alqur'ano na buyo a lauka na ba la yakilu na shay'an wa la yatabi da ko da ko aji mu ci je to hankali an ci mu to bawa da ko da ko mu ji masu mu nínú etí èbí lásánù ti gbé káàdì inú ìyẹ́ ya dìde nǹkan ìrìgẹ̀ sí ekirikiri rẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ń jẹ́ agbáni rẹ̀ àdégègè wọ́n kùtà tẹ́ àjọ wọ́n kàn án jẹ́ gómìnà àwọn wọn jíjẹ́ wọ́n mi tẹ̀ tó a. yana ce juza kaje no kan da tiye muza afara ya tamali ta kaza ila awu awawu tun zamani a nabi adamu alaihi salami na ya ci da gwai zaji ki haka kalin nasu matan wahida za a yi ya ce al'umma ni ta ce ne amma a da da ce ne ba a cikin tabu ta indiya yanzu ci so cikin to anabi mubi alaihi salam ku ci ga Allah ta zarun da Ali ta gugu Allah ta zarun da wadda shike ale ga wadda yago yahuk nasra ba ta a zago zamani a mini jama'a ne ni bilu a ati ga jajeli ba yi ci ca albarka yi yiwa zamani ci belo a be ga e papa zamani ci belo ci be jiki ati be cha buta indiya ani bilu ci be ga la luwa ati ga gan da kon da kwa ja lan tuwancin sai ci be jan alaka da lotu fani har da zamani annabi ibrahim alayhi salam zamba ci fe ila ve jibu ta kuti zamba ci fe jibu ta sanyi har ga zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ci bebe annabi ci ya ga da Allah ibada inda fata aluba ga jibu ta Allah gudu so na anabi sallallahu alaihi wasallam ya ga da ji guta Allah gugina ga ji halal ali hata ila wahida in ba ga so ni kawai ga ga ji guta in ga mamaki da nan so ji wato anabi dikliya ya la ana kuli ya halal kafiru la abudu na ji guta ne ya ji guta na wala antum abiduna na abu yato ba ga ya ji guta ne ya ji guta na

ya yuzdu sawikum bi rabbin alami ah Imran ibn Husayn atuna ba alibi sallah sallah gudu dikiyo kundu convince nabi wo dogo ga izanu wo ga jajini wo me ne da je wana a tattu da ga boka kaini wani da ga ga ko ango ba ne ga dadi nga ga u uchote zo de bo no confuse ga dide aga le ga wogwa a ke da wata nufin na le ga wuce da ilimin kalamu ga wani wujuni yuga ina a tiga a tiga a tiga ka na rif sa tallan cha da shi ya dini na ta yin jibo ayin ba lubnu sai ni tuda ìmúra lù ti fẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ díẹ̀ bóde àlébi lù lù díẹ̀ àlébi lù kọ̀ọ̀gbẹ̀ kọ̀ọ̀gbẹ̀ tún Eh? omi tún kúti a tòbó sọmọ àtún kúti a yà ǹdí gèdèdè gègú tẹjú ya kúti a àánú ǹdí àdìgún ìdú la wúlò jí àmà ẹgbẹ kúti yẹ àtò ǹdí àánú wọ́n gbé gbé bàdé ògèrè tí náà dòrò wọ́n gá àtẹ gègègègè èdè jì wà á gan wà á gan dáná yà wà á dé àtàn ustaz Imran ibn Hussein to ti dai ga gaba da gaba ci ga a'a to goge coci wuce wa jibuta ya kan ilahan ta abu da coci wuce wa ta na saba a mutuwa ba sittatun filarudi rusuwa yi dakin wo wa hajjin fista na yi mai da sono a nabi gato wanda aga jule zuwa ne ga jule gano so da samu wani aga zuwa ne ga jalita gano so da samu wani ngo ga lo bai ba kiti so we gano so da samu wani ani dibe jin ga ni kila wata jimu ta da to da samu wani wato da ku tsaye ne ke jikin bobbe ne wato la ko a to a ya bugu alo musulunci ni aladu akuba uwe mra nubu ni sai alo musulunci da na beda convince ne lóbìnrin gaskiya ko gaskiya da kowanne shi mun guli ana abdullahi gan da zaka zai zaka zai ba kawai shi ne in yi gaskiya gwa to kina ta ale gaskiya ba in ma ga ga ga wai ne ga yi gwa to ga gaskiya ba shi ba no dana in dai sa ga gana ne sai ta ne in ba alqur'ani can ga fina kaza Allah ga ni zuku ne in dai bi jayi daga yaga maji madina ba a ta shafayen musulunci nan ha buganci zuzun ta gini a jalo musulunci amma wuton wuce kiyayen ruwa kuma da kuki ɗaya ga shi a biyun kuci na da aka ya a ga lakuti bin ta bai da lakuti ta a a ba dai bai cinan wanzu lakuti. wanda sai da guza wanda ya wula ne sai mu wula sai ya wula yiki ne da biyar gan lokacin na da su ke a sai da shi ya ji lakuti sai da luciya wunde da akuti za ne da su kuti wumusho bin tarade wun lawu wun ne ya wunde nu ya wufe du tulare wunde du tulare fe la ke ju ko be fe le ju ko abo wunde an do ro wo to ne eh ṣe ní ìjìbò òtìgá ní ìbẹ̀jẹ̀ á ní ọ̀tọ̀ lòrò dé ní ti fẹ́ tó lè kó dé ráyí ǹgbà lèlè tó wá jọ ǹgbà nínú nígbà mi láwọn nígbà bí ó na cewa da benin ba bori jiki shigi benin wa bi saki kaza benin wa ji ne tun alaji ne mu wa ka bai ne da sun wuce na bata balai na bata je kuti na waje mutu a nan wuce ya mu dai wuce ga arabun yaqulu sulu bal bi rasihi kadi khaba mun bal ta alai talibu ko ga be shi to salib ya be je ba fe to bori ko na ka no to zano sosa na boci wa ga da je boli jigbenin ga zanna sara ni gaskiya wa ji ka su ciwo ma ji buta ya ga ma ji so sai ji na ni ko ji ya ji buji ci ba ci ibada sai ibada sai wa da ke me sai sai wa je yi wa da ke wa da lili kami wajen sallah na ga Allah jirozu kaga wajen nono ga jalla na ga taimu wajen jirozu ina haka a turo ce wajen sallah da ga Allah ji umarni Allah umarni taimu mai yanzu umarni wani sallah na wajen dabo wadda gwa a cikin hagar zaga ga wani sallah wacce a zowa da kawon raji wacce zoro ma da tauhidiya tauhidiya ibada da na wa ma ce gwaci ya gane zunubi na ga zunubi ba ne shirka inda shirka da zulmuna azim shirka ga zalunci na wacce na zalunci ba ta nan la yin ashrakta sai ce gani wa ga la ka mi baci la ya batan na amalu ka ngor ngor sun lata ji ya wala ta kuna na min khasirin mun ga ta da min da jaji asara no walau ashraku ala la ka to ci baci la habitu anu ma kanu ya malu itna lu bata da ngaji ya tun a naɗi ga ya mutu a ba dana wa jiza alaka yi sani bu saba ni bi ka jaji sai a ji urera ya ki aje ya mutu a ba ne jiza alaka ne ya ma fara a naɗi ga a shirku bi lai lufa so ci ba ci wata da shirka wai wa zazu musulunci wajen ya jaza laja alayyo man baddala dinahu faktuluhu bane ga addini je ba ne ga jihu no to da shirka ne lannan ba ga tsakanin musulmi da kafiri ina ta ngoni wa bada bai da na bai da kuma lada wa to ba da abadan hatta tu minu billahi wa da nan kwa ta tsakani biyari har abin labin da goyi ga da imani ba sai ci bujiya ko dole shirka mo ga da biyu fa alkiyami a anin mu ga ta goya hin wa matan fa husha fa tu shafi'in mushriki je gwa ta ji amfani fa alkiyami amma wa ga mu'mini wa tiro tuka bayiri da gwa ta ji amfani wo dole shirka wala kunyi shirka yake jiwo wo dole tawhid no ne da ananin na ce cewa ko ebo tauhidi wabu a cin alijanna ebo da ga mutu da ibi tauhidi ga alwa da ga ale tauhidi banin elo elo wabu ya tauhidi ga yana zawon yi cewa ga sho mama ne wabu mun shi ya ji ga shayo wabu ya tauhidi ne la to zale ga yi ne da wanda nun gaje mako yi wani ga tauhidi gwanin tauhidi la ilaha illallah la yi mafarnawa kai ne wakilan musulunci nan domin su hawa fatilan nasa hatta ya shaɗu an la ilaha illallah na ga wata wujibi ka yi kafu ne da ga ya yi na a wabo so su tantu na nan gbalar kinu mota kun la ilaha illallah ne ga yi tantu ne ya yi jama ne da la jihar ilmi ne la ilaha illallah ta gaba wata wujibi ne ta canja to da yi ne ne da hannun na fahimci da wani jiwa sunan k'i ne jiwa fita wujibi ne wato jingu to ya zanduci to a ki tawhidi da wato ba wato ba juwa da zanduci na ji to ya no sai sai sai kabari sai wali sai tsa sai dini ko sai dakon dakon sai ya laini ba ta kiyar da jalabiyo shirka wani jiwa ki tawhidi da sanu kulidu Allah a wikin rahmani yi soci ko yi tura mani ayyan mata dufa lawul asma'u al-husna ezu shishi undu lai mutu ga zango ciji unga lai mutu ga soci mai zuwa fitawi duza soci ya yi taka zuwa habararru wa rubanahum arbaba min dunillah amma ya ji fasto ji papa ji Allah to ki ban da Allahi da won ji ga ga ne to ki ga Allah amma to ga won ji Allah Allah ji ce ta da won ga ga ga mu to ki mu ya Allah ya da won Allah ce ta ne ga ibada ne ji ya ne mine ne ji gwafi zano ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man ataka hinan da na ba ko cina aw arrafan ko da ne culin da ne jilagiji ne ko fasa da ko ya ko tuya gaskiya da yanu gane na fakar kafara bi ma unzila ala muhammad wa di kafin ci mai na ci ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ne ne gigwa fi ya zanu ko ba ci da yanga sunan wuce ci hinan am lahum shuraka wa shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bi illa min ne jigwa fi tawhid ya zane ya zufu do ji sama bi addini ya musulunci ina ga dilbabu je gogan wote ole gogan agogo ko wani ka guju a bai ni je ku mai nuni ina ta a ti bai ni wule zai je mu o wa kai ka na wule ba na wallahi ta na tunani da abu su ne yana yau ni zule yore ko kun ne tsaye ga wuce a ni za a sanar na izarul mummi ladis zaki tufu ebu mini ukani tuzaka ule da ya taku kani tuzaka takawai bakin ya na kashi ma biya jigafi ciki lalabin lalan kuwa wannan wudaki ta ɓata da kiwa da kano ta daga kul abillahi e ma da soci wa ayati da ayoyi wa rasuli da tuce kuntum ta sta zula ji samu la ta ta da da zulmjoro a ta kari ka fakkun da imani ku ya ji ka tuci ba imani Mine ne ani diga man kana halifan fali alif billah wani ga aji ko sunu ji kuti batoci aw yasmu ko ma wasu so ji ben dani ben nayi hadda anabi har hadda shabaki man hadda kabo man ko har da alara shi man ko hadda shi jani ba ta ji kuti ben najiya jiya. ani wa min halafa billata wal uzza zando na ji kuti billata da uzza ne fa ya kullu ilaha illa allah wa la ilaha illa allah wo dole mini ne ji gwa fi tawhid ya zalo e zo shudu ji siri shudu mai eh mu makasiri shuru kama kafara sulaimanu ولكن الشياطين kafaru yu'allimuna an-nasa asir shaitan ya ji kafin ce lafiyar yin da hangi mini yana ko ya ji kwafi tauki biye za ko ce la tauki di za yi na ẹzù bí òṣì ṣòṣù ní ẹgbẹ́ sangíngbòtí ngalugbo ilé ti dúró ó sangíngbòtí ngalugbo ilé ti dúró wanda na anibu za a sallam kakuna da ji sululu da biya so bi gwalla a shi hade ja su ba zo anibu sai ga sahabe ji mai na ganin babu ga ajiya ya anabi anabi a to min ibadi bi mu'minin bi wa kafir mini wuji min jo ada da jati ba mu'minina amne da jati ba kafirina amma man sala amma ga ne ga ga na bi fadlillahi wa rahmatihi aji ajuliyayi da falala ya ce ci da rama ya ce ci na fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi dan na imani jibe mu kuma ji kafirci ya tangi wa amma man qala amma zane ga bi ga na di nauyi kaza wa kaza adul ya yabo tanji kaza na kazalika kafirin bi mu'minun bi wajibi na ji kafir yo sai to mai ma ji mun bi tawajibi tanji mini yana to ji gwa fitawi je zane sóòtù lámìnì òun ìsúnlẹ̀ ẹ̀dùgájì ẹ̀dájú iná kó èdùdù sóòtù súnmọ́ sóòtù tó jìdá tí wọ́n ní kó àríbí ẹ̀rọ sóòtù yẹn súnmọ́ oúnjẹ ní kó èdùdù àdùdẹ̀mí ni sún ní sóòtù ní pátọ̀ yíwà fi tẹ̀wé dé ńlá. wàlẹ́ ga sa ti to ni da je ko da na nan ta yiwa fi tawhidi zagbalo da kaje a cikin jigan abun dogaro na Muhammadu ɗan nan ya da nan ya ɗan nan za waya na biyu nan nawa ne zanen wa ya gani wa ala Allah fale tawakkalil mu'minun hasbuna Allah wa ni'mal wakil annabi ya qala ibrahim ajina urjiya fil nar bi ibrahim ja hasbuna Allah wa ni'mal wakil ka kuna yungu na wannan ba dai gamba ne na jayi wa fitar Allah kan waji gwata ko ya ji gwati ebogo yanda ji ba sai ga gutsa to ta lugar tawidi ya ki sharamu tí ó ti yúta àmẹ́yẹjì dẹ́gbó na wọ́n wọ́n kúndé òzò wọ́n ti di ẹjẹ́ ọ̀tún wọ́n security agency ṣíríkà náà wọ́n agency ẹ̀ náà àdíwà fi tẹ̀wé dídà náà nínú ẹ̀wù tí yóò ilimi ìlì ní ẹgbẹ́ ni ìlì ní ọ̀rọ̀ àlá lẹ́gbẹ̀rẹ̀ wọ́ ẹ̀yàwó resolution rà á ń rà kí ló dé á ní ìdí fòyìntàgbà nídìí àwùjọ. Adìyà lóòlì wai ga an gina ne a yadda ba wasu wasu katun daga caba bango da bango daga caba littafi da kiyo da karshe lita littafi kan gawa da yi ilimi ɗayan eh, wa katun wajen wata ci ba ya ke ba gbogbo ɗaya eh, ci katun hanya wani ga cu daga bango abu sai bango abu wani ga cu daga bisu na mara ilmo sai salatu wasalamu ala rasulullah muhammad wadda tambaci ya rawa tambaci wani gyarin hukumi an ne jikatu sai babba obe sai ci sai ta rubuwa an yi kanu sai ba zo ba ge sai zo ba yi mu sai ji mu'amala da kirki ji ego ga ba ta hafawe wanda ga ji kuskura ga ga wa ci bici abu wanda da ji mu'amala da sai sun da ji mu zai fiye mini yana gaza sai ta fi makhluqatin Allah subhanahu wa ta'ala mini yana ji tarsihu ya sauki da goyon mazaunin sai da fikiri ke mu biya gangani da wakil da dai ne yana latawa da fiye mazaunin sai da wata da daga ke ci wani ki mai wani waye gana zai yara ta yi na tafi mota kallu duka ta sajidi ne fatan a latawa da fiye biyan mazaunin Allahu alam wanda ya shirka ji mutu ji tuga ya fara kiya ya to ta fa duniya amma an ga shirka ji jo jo to ci na tuga ji ya ji shirka ga to ta fa ni ko ko amma daga kiya tu da kiya mu mu mu da shirka ya amma lokacin ka cin da uza wanda ana limanci uzu ga mana ko wọ́n bá sẹ́ẹ̀tì òfàbí wọ́n bá sẹ́ẹ̀tì rújì máka rújì àzábà wọ́n àgúnà fílẹ̀ sẹ́ẹ̀tì wíwà kíá wọ́n ẹ̀hó wà lẹ́gẹ̀ẹ́ gẹ̀ẹ́nẹ́ bẹ́ẹ̀ wà pé káyidà gúkẹ́ káyidà gúnyè mun ga alƙa'idar lula ƙa'ida ya mafari an ta'alama annal kufar allazina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وإن ذلك لم يدخلكم في الإسلام أي وأن مجرد الإقرار لم يدخلهم في الإسلام حتى يضيفوا إلى ذلك إفراد الله بالعبادة والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون القاعدة الأولى من القاعدة يا مصاري الوجه ذا الشيخ محمد a shek mabin uh, abdullahab kunde usulu talata ko ko kunde da alkawar da arba'a kunde al'usulu sita bai ganye ji gane ku fata ki ji mu wace ne ko bai gawa ga wace tauyi ne dole yo na su na obeli ta ne ya kai tawili ne na wacce a teju daga cabolo zuba min bango ila bango ko daga bango lo bango ta katon a jikin katon a cikin waki mu waki mu hacha usulu salasa wa maji alkawar larba wa maji kashubati wa maji da sunan sita wa maji kitabu tawhidi wa maji zin al-ubudiyya ibn taymiya wa maji al-waqitiyya wa maji al-hamawiyya wa maji wani yake ne wada yo la shakka ka so tsale ba dide wani ku share wato ni ta fi nakun dabo shirya al'ajarta fi bayanin mahajja ya al'asbahani mujallaji gubu ya akida kwa shari'a ya al'ajuri ko jaru sulutuka da halin sunna ya al'alkai kwa sunnatu ya al'kallal kwa sunnatu ya ibn abi asim kwa sunnatu ya ibn shahin ko manzuma manzuma tuwa gina je kada adalin إلى الحائية وابن أبي داود إلى اللامية وابن تيمية والميمية وابن القيم وبسيبه وصل الوصول يا الحكم يصل يطلق ثاني mata ne da kyau katun haka fi kyau ko a kayi tafi rasali wajo a jini ne a kida jinin ne usulu suna ya lima muhammad ko usulu suna ibn abi zamanai ne ko a risalar wafiya ya limamu dani yana ya shaga ne da zuwa yawo imajin alkawar larba a jindok ne da ibili filitatiya an talaba da gidi an alkufar allazina qatalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gida kafi na jalib sa sallamu guna muka zo na aya daji bi anna allah ta'ala huwa al khaliq kida allah ga jalisa wana ar raziq ga ya zazi kenan almudabbirun ne kontrol lamarin wani wa inna zalika lam yurkilukum fil islam ya dajin biyan neman wulaje musulmi ya wulaje da musulunci buwa ai bi mana wa annan mujarradal ikrar lam yurkilukum fil islam hatta yudifu ila zalika ifradullah bil ibada ya daji ga Allah ga ti yan shi wa ne ga na la ga da mutunci wa sa ga da ibada ti ya Allah a malayan dora ko ba ta na ajin musulmi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ya ga na tsin lafi na ga kul man yarzuqukum min as ga da ya yaziki daga sama da kinyo amman yamliku sam'a wal absara ko zo lawo ta da wo ganin da bai le wa man yukhrijul hayya min al mayyit yana bi rayi na zai wuce daga ina tunabu wa yukhrijul mayyita min al hayy yana ma tuna zai wuce daga ina bi rayi na wa man yudabiru al amra zai mai control la marjo fa sayaquluna allah aga allah gojo fa kul afala tatakun daga bike yadda da sunan ce canin كافر نجا نبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اي دا جيغا الله وبيت يعني انت الله ما بيا قال لك الله ما بيد تدبيره اما ان لا يا مسلمي لا يا مسلميا يا لا يا مسلمي افراد الله بالعباده على الله واجنيك كي عباده ما لا اله الا الله za mu lashe ku islam ibn taymiya waji ma'u dini aflan musulunci wa guku ya kan inda asali gubo allah ta'buda illa allah wajibu ta ya gandoro ma sai allah wa an da ta'buda illa bi ma shara wa ma jibu ta allah sai na bi da shari'a nabi sallallahu alaihi wasallam fale ga yi mafariga ilayen lawai ba ci muhammadun rasulullah tauhidi na alita ipata je da be yin ngai tauhidi yo yo rububiyya rububiyya ko Ama tauhidi na ga alita ji fina ngai tauhidi yo al-uluhiyya bi ma'ana shaitan wajen imani ga rububiyya babban ga rabbin zulmi la yi ba sunan to ki patani ya da kwali biyani kun je uwa rabwa rabbi bi ma ga wai tani to kina lágbìnkọ́ tàbí wọ́n ẹ̀dájú ló dùkú bí yẹ fìràwọ̀ nà wọ́n gbọ́ ọdọ́jì ẹ̀dájú ló bí ó dé àlìmùtà máa lọ́la àwọn ọ̀la ìlà rọ́bù sọ máa wá tó ọ̀la ti bọ̀ fáyà ṣáwọn tó jẹ ẹ̀dájú àbùkù bí yẹ mùsùlùmí kìjì àtọ́jì ẹ̀dájú ló dùkú bí yẹ ليس سوى جاما من خلق السماوات والارض زيج سوى بكيونه يكونن اغا الله غجاني تاو a sha so da yadda mai rububiye amma ki yadda jin mai rububiya na laje musulmiya ko ne na laje musulmi na ani ibubillaha ajibu ta ya allahu wajitanibu tawud amma ajibuta ya taguti amma eh, ajibuta Allah ma ma na Allah ma na Allah da eh, ya tabo ajibuta ya gidi ya so ya ya ya so ndo ba ẹgbẹ́gbẹ́ wà inú fata tana jibuta na wani daidai wani wa jibuta da gaskiye ngamun goyi wa jibuta ni ga allahu zalika bi anna allahu wal haqqu allahu gayi gaskiyo wa anna ma yaduna min dunihi huwa al batil dan do na ma jibuta wa tunaji allah nan kan manu yo amma zamu ci aga ji ngari zai nani ne da jiga Allah ga ji buta ta Allah ga ji samu ga ji samu go ga ji kinyo ga ji zawanjo ga ji jeno ga ji malaika ne kufiyo ne bilo ko wai da jiga Allah ga ji yin na bai go ki wa da ta bai ga wa da ne ya ka mushriki ma fa ne ja to mu Musa sallallahu lambe fi ne ja ni sa mai ki za mu ga ne ne bane ti so annabi su tafiyo na ji anibi na ji fi zamani anibi na so idaji biye na ji na malalo musulunci wa kayo Allah ya yi yoni idi a wa gaza ne ja Allah ya so abatoci ìtì ọgbà tẹ́ẹ̀zà méjì bí ó ṣéèkì ìmẹ̀wàgán wà àdẹ́tọ̀mbẹ̀ ṣéèkì àṣẹ́kìrúzà méjì mun ga yi na ta yan noto da da na da ga shirka ne kawo mushi da ba faru ke na ko bai gani ga da wani ma na buduhu yiji mu ta jiya illa li na yi allah zulfa ko ba layya sabatoki aja ga haula shufa na inda la za ji ga ta wayi bayan sai go. Ina tilaga sai wato cine za sa laka ibadi anni fa inni qaribu fa inni qaribu jibu da wata dai za da ai aga jiyo ga tiye mbo mi yi ni aga yi agwa mi aya ni agwa duwa e ga da da intermediary a ji ko ne ta shi ali ta yomu ko e da ne na yege nga lejima ni bi sheyi shi maji kutiya waliye shi maji kutiya kabare wali shi maji kutiya ke ya da da ne shiga wali ne ba ta lada matsayin ya kuti ba shi wani eh ga hata eh ga amma an zai ja tunani bi bifi ani musa a sallam a da zai dan ba zamani ani sai jibu da ani bi isa kashi a da zai dan sai jibu da na na mare mu alayhi salam ila eh, zai sai jibu da malaika ẹ̀dà ìdọ̀wọ̀ fẹ́ẹ̀dìbù ṣe àdínò kíro kú tíyì ẹ̀dà ìdọ̀wọ̀ fẹ́ẹ̀dìbù ṣe fẹ́ẹ̀dìbù ṣe àtìgbọ̀ zane jimaji buta ne bene ne alaji ga gari ne ji buta ne bine ya ji ware ya kan kaya gani a nabi guwa qatiluhum duwa hatta la takuna fitna ku ga fi fitna ma wa yakuna dinu kulluhu lillah ya ba dinu fata wa yace ti muji ila ji buta an da kusa din nasu da gidu ne bai la ni min dunilla to zuwa ga zani ga Allah ya Allah wa bin nawi ya Allah ya Allah to ci ban Allah wo ko da ji muta malaika ni so ta ji malaika ji ga awu la ya ku kanu ya gudu nan ba zan je ga sai ji muta kalu subhanaka anta waliyuna min dunihim ni ta zo ta tabbata wa Allah wa ga yi yaji yayi ban biyayi kada idan mu jibuta ya kuti ya ya fulatun mulata wa kuzawa munata salisata al-ukhra ba ta magana alibu wani wa landoro ka kuma shi ake bi jaga a amma ga wali ne je masai ba so ce kile ta bilala ga ganye ke ne ta de wali da masai ba so ce mai ka anabi shi ma da masai ba so ce ga to wali gashi amma ka annabi e jibuta ya annabi annabi yi zashi gaji a jibuta ya tocin ga gaji a jibuta ya wuya ko ale magana ne a tuce ca mala ne a tuwi ebe ne wa dide biye mi la tuce ca sai turu tuci o mai uti rasula to kada afa Allah da ne ga mutu tuci ne wa mutu soci وما annabi musa ta tawakkal inda allahi wajiha annabi musa je matsayi bayan socho amma matsayi nu da dawa da jibu ta ci gon ga lalu ba socha yo ne je ke jibu ta kabari miki ne ya ta da ce da shi ke da tarbiyu su ga gaskiya wani jayajin da an na wuji kiyayen sun yi shirka suna ya ji da ne ya Allah yi tawassuli ko ko ce ne mai <laughs> ke ga na yi ne tawassuli suna ya tawassuli wajen ba suna ya sace musulun ce da ci suna ya tattafa ya sace musulun ce da ci suna ya tafi kirki na wani ne musulun ce da ci sun ga wo ga zamgacin nan ba wuce bi rayuwa ne ba duwa ne ta mu ge ṣùgbọ́n ìgbé lẹ́nu sáàlì ne ta jáde tó jìnà máàkì gbogbo bàdúrà tó ṣe àmì yi exam bàdúrà yan kó next month aga admission ló fi àtó a aga yóò sinmi ní ìdúgbò wọ́n lè kí iná làwọn tó gbù wá wọ́n lè dáwọ́ tí ó gbẹ́gbẹ́ yóò máa bá o ṣì kèrè mú sókè dájú mi ní àmẹ́ta tí ó wù kẹ́bọ̀rọ̀ òkè láwọn jìyà bàdúrà wọn àà mú sí ìyẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lọ́tọ́ yàn lọ́tọ́ ìṣúríkà lọ́tọ́ bidiya. inda sai jiga lokacin kuma ka baro kaga mutum da ta ce jiya ne da gogo wale ga shirka sai wato da yi ga tawassuliyo ka ta wujin na tsara mutunci da organize as tawassuliya sai dina rabi ga zamani da yelo ya zaje a sai da ji ko da ya sai da finge ما يشبه بأن الناس من أمة الخمرة بدأ يبتع لهم ومفيد فيه يسمون هذه غير اسمها أتي يبطلنا ما واجه جاء أيوان ولا تأمل شعفية فيه لهم ويجبون لهم دكتنوا وواجهوا حتى قولي kemne da fe be de ti ama yu ge ti da do wo friend wu yo ke to wo friendship e ji zo e bo na nge ge ti da zo abu igi ara e ga challenge shi haka a cinagayo a cinagayo da a tebe shirka amma a fiye yi da su mai shirka ya shi yadda ta da wata ga su kawo daga yaji a tebe isa shiga a jibu ta ya tawaji fi babu min dunin layi kuma ga a yi min wasu lokacin alayi ta ce haya fi wata yi wata yi jiwo wata wa sharifu wata wa waliwo alalimo ya zaji ga biya jibu ta yawon wani lórí kan wáyé wòlé wọn àjò wòlé tó ta ìmọ̀ wòlé ṣètàǹtà mẹ́gà ne ne. alwali no dole daga yaji shirka ngana wata ngamman la min ne ne waga yaji shi ci shirka wukan siri wukan ba na uka manjeje ga lugwa manjeje sai musulmi zaki maka da ta yawa ko fali biyani yan na je wube bishici bal waga ta ta turukul kunya fi siyasat shar'iyya ibn qayyim ga wabe wabe bishi litati yan bidiya ja lawa da ebo bidiya na masiba na wani manan ga masiba ya fiye da ebo nan na dini da an yi wajen lalace fayin alwalid ibn hukuma in bai da zane ji sirri ne in bai da zane ji ne. sírí làwọn ti dégá gbogbo ògùn da kó láti ẹni mu èlé sí rí mẹ́lẹ̀ ní so a ah, ó bàì máa bú yíyẹ tí máa lè ní ọjà nígbà ẹ̀kọ́ ìmá àlè mẹ́ta ṣe rẹ̀ wọ̀lẹ̀ ní mú bá àwọn jẹ́ mẹ́tí lómi nínú ọ̀fẹ́ ìdàlẹ́ ìdúkọ́ gàgà rò ìgbé mo alwali duk mu ba ke ga shishi mun da galle zai mun ki mu fe bazaki fe bazaki zane ju fi irme ore no ni duk mu ba ke kilo mun da bazaki mun da dogun gaci da e ti fike ga lafu hmm, e ti ala ku ila e fi subhanallah yuhil mauta subhanallah kai zane da larai no ne o ti o ma ji ne an ne go ma ni ta yo re o ni din mu ne ki no be la le ko ni mo ba zane ti pa yi go to pẹ̀lú ni na san la wani da rai ti ni a ce da wani kuru kuku a bangaren da ya na ji kiyo masiba na wuce ni da bugu fi sabilillahi yanzu bi kyafu seriously shirka ya ci ɗaya da biyu ya zamu layi ma na jiya rububiya wani lalu ya musulmiya a tutu ce tun ya gana da ala rububiya wuza ya e gwada rububiya zan doro jennu amma a ga tutu ji da gana da yi da jashi wa da alasu ka alasu na wasu fato ka tun za mu inda ne da fi bone ji ma da alasu na wasu fati nan yana e ji ya kawai ne ramanu wani ya fi da bi ramanu suna ramanu ga ga ake da Za zamanin jahiliya a ji sallan ma kana salafin da bai illa muka'an wa tasdiya a te wa ka ba cini a te da to haji zamanin jahiliya ni, a te da to talbi asba ibn ala ja ga labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malaka talbiya na ta zamanin jahiliya ne ga don amma musulmi bane ne ba da ji amfani ko ji amfani ko na ji imani bi la ilaha illa allah Allah buji na wajibu ta yau insha Allah ta'ala kafin yi min ba ga bayya kan ba ne ga dije dinan sai ta lafiya ba na mai ga cin bicin sai ki fadi subhanaka mu wa andika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka da sai buru ya den ya da ko cin ga ne ka daga litafin alqawaid al-arba'a assalamu alaikum sai ji daga go عليكم السلام Ee, da mara hannun kuma karan ana ne da da yankin ya gole wula wuce ba bai guyi ko láti wọ́n ayé bàbá egú àwọn láwọn yóò bàbá yìí tárú ní tọ́wọ́n ayé bàbá yìí tárú àwọn láwọn yóò bàbá kí bẹ́ẹ̀ mú ọ̀dá alíkà ọ̀dọ̀ ọ̀fùlì iman lọ́tọ́ yìí mí ya bá kí wà lẹ́gbẹ̀ tó ti ó máa lọ́rọ̀ tó ilẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ àyè ta tí ó ti ti ìwà tó lé òun yàn wọ́n dẹ́ ẹ̀wò lóòjọ́ na talata ji muna babba lakin Allah ya bi mai ya sha tsana ba wani uba sai tsana ba sai tsana sai ci wajen uba da gbogbo waje ji kokari waje bayanin oru ba ma so boro sai ci luwa ogo ba ma a da bankin da zai waje alamu bin mafi na da nukar ne gabo jilani a mutu ga wuce Allah alam alaikum assalam dole ɗaya kai daga a ni ni wuji soko ni talaka ni jawabu da wani zunubi yi yi mìdíje ń bẹ́ sóòtì yìí mìdíje pẹ̀lú bá sóòtì méjì kí o mìírí náà wọ́n kẹ́ zùkọ̀ ní gádùn náà ó ti mìíye èdè di fáríà mẹ́rin ó ti gádùn àkó àmẹ́ẹ̀dà gẹ̀gẹ́ ẹ̀dùkẹ́ jíjẹ́ kẹ̀jì gan nígbàwẹ̀ ládodo á gbígbà Iyo, Lekul Salam.

iyo ne na jinu wo an yo tashi kun yi sallah ni amma wajen kokari jide wa mutenye ga lugwayen mawafe ce kaza ne kawai bukuta nan ko? tashi da su ga fuya da lagaji ne kaza gaji za ka ɗayi ka zai ciki ta yi zata nan malaki a gun kwanan gide ne gide ciki da gugu wani ta ta mini sannan wani ba ku yadda ce cikin ta sai su dawo ko gugwaci a mai zaɓi wuce kokarin wani ko shi zai tuni domin da ya sallo wani mai da layan biyu amma daga daga kaza wala gino ciwo nan sallah hanya a sallin Allah wa'ala Uwa gani

dole waga da zadul ma'adi fi hadi khair libadi ibn qayyim ko mu da salatu hukum tariki ya ibn qayyim gabi wajin bayani a waye ci ga baro ne da ji sallah ne da ne da ji sallah ne kici ce da sallah lagon ko ji ga ko amma ba bayani no bene a ga ke sallan na nufi za a sallan mai nan kariban mina tsawai da wata babu shi in ma'ana to ba wajen to rukuto da da wata babu shi mai ba a zaga bu alayato ya zaga ba wani ba da wajen ke wajen tafiyu da rukumu doku kuma ga da su je da wajen tafiyu da su da bu doku a mai ne bai zai kuma wajen ke wajen wuta ba ma za a da zan da soci biya da wata da lamuci. alaikum assalam